Wajen Mourinho ya musanta zargin da aka yi masa na rattaba hannu akan kwangilar daukar jagamar jagorancin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a ƙarshen kakar bana. An shafa mu tsohon manajan kungiyar 'yan wasan Chelsea mai a baki domin mai gurbin Luis Van Gaal. Ko da shike akwai raɗe raɗin cewa Mourinho ya rattaba hannu akan yarjejeniyar amincewa da karɓar kwantaragi da kungiyar kwallon kafa ta Red Devils lamarin da ya musanta. A hirarsu da kafar sadarwar Sky Sports ya bayyana cewa Van Gaal abokinsa ne kuma sun yi aiki tare na wasu 'yan shekaru. ya kara da cewa a kullum ina da sukunin samun ayyuka kuma da bazara zan samu aiki don haka ina mai tabbatar maka da cewa a yanzu haka babu wata kungila da na samu hannu da kowace kungiya ya ci gaba da cewa ba na matsayin da zan ki karɓar aiki idan aka bani abin da zan yi shine na duba aikin sosai kuma a yanzu haka kasuwa ta buɗe take ga duk wata ƙasa ko ta kungiya da take nema ko ta ɗauke na aiki Marino ya jaddada cewa ya fi sha'awar ci gaba da gudanar da ayyukansa na Premier League ya ce maganar gaskiya anan ita ce idan ina da zaɓi to tabbas zan zaɓi ƙungiyar da sai na tabbatar da cewa ta cancance ni domin in yi amfani da irin hazaƙar da nake da ita zan fi son in zauna a ingila ina son ƙasar kuma ina matuƙar ƙaunar wasan ƙwallon ƙafa a nan kuma hankalin iyalina ma a kwance yake.